رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر رمضان hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara za mu fassara aya ta ɗari biyu da tamanin da hudu na suratul bakara insha Allah لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abin da ke cikin rayukanku ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi a kanka fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha Allah zai gafarta ma wanda ya nufi kuma yayi azaba ga wanda ya nufi wallahu ala kulli shay'in Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wannan tana cikin ayoyi da suke da tada hankali a cikin alkur'ani mai girma don haka aya ta samu bayani daban-daban na malaman sunna bayani wanda yake gamsarwa daga cikin malamai na wannan zamani game da ita wannan aya shine bayanin ah, ibn Usainin Allah ya masa rahama inda yake fassara wannan aya a tafsirinsa tafsirul Qur'an al-Karim mujallal na uku shafi na takwas, ya yi bayani akan abubuwa da dama waɗanda ayan nan take karantar da mu yace min ha daga cikin darasi da muke samu game da ita wannan aya tahzirul abdi Allah yana gargadin bawa ne min an يخفي في قلبه ma لا يرضاه الله azza wa jalla kada ka yarda ka koya wani abu a cikin zuciyarka abinda Allah bai yarda da shi ba لأن alima bi anna Allah alim bima yubdi wa bima yukhfi idan mutum ya san cewa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa فسوف يراقب الله سبحانه وتعالى lazim za a tarar da wannan mutumin yana kiyaye Allah madaukaki khawfan min an yuhasab adama aqsabu kama yuhasab adama abdahu idan ka san cewa Allah zai maka hisabi akan abin da ka boye kamar yadda Allah zai maka hisabi akan abin da ka bayyana wannan zai ƙara maka jin tsoron Allah madaukaki ya sa ka daɗa kulawa game da abin da kake ɓoyewa a zuciyarka adan a ita wannan aya Allah yana tabbatar mana cewa duk abin da muka ɓoye da kuma abin da muka bayyana Allah ba zai mana hisabi a kansa a ranar tashin kiyama yace don haka gargadi ne gare mu mu kiyaye koya sharri mu tabbatar da cewa abin da muke koyewa a zuciyarmu alkhairi ne kada mu bayyana alkhairi alhali a zuciyarmu kuma sharri muka koye yace wa minha isbatu anna al-abda yuhasab ala ma fi nafsihi ayan tana tabbatar mana Allah zai wa bawa hitabi. akan abin da ya boye a cikin ranka wa zahiruhu al'umum wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum uh, yuhasibukum bihi Allah ko dai ku bayyana abin da ke cikin zukatanku uh, ko kuwa ku boye Allah madaukaki zai muku hisabi a kansa sai ce walakin ja'atin nususul ukhra bi tafsil fi zalika ita dai ayan tana nuna mana duk abin da ke cikin zuciyarka akwai hisabi akan shi a ranar tashin kiyama wannan yana da ban tsoro kwarai to amma an samu bayanai ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan cewa ba kowane abu ne da ke cikin zuciyar dan adam ake hisabi akan shi ba ko da dai ita ayan tana nuna duk abin da ke cikin ranka to za a yi hisabi a kan shi ma'ana za a yi maka hukunci a kan wannan abin da ka sa a cikin ranka in ma alkhairi ko kuma sharri to amma an samu hadisai da dama waɗanda suke ma'ayan nan ma. misali yace na farko an yakuna ma ya tsara'u ala nafsi wa sawisu la qarara laha wasu wasi ne ya shiga ranka bai tsaya ba tunani ne kawai kai to don wannan tunani idan dai bai tabbata a zuciyarka ba Allah ba zai ma hisabi a kan shi ba me yasa saboda an samu hadisin manzon Allah an samu hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke nuna cewa wasu wasi matukar ba ya tabbata bane a cikin rai bai natsu ba tunani ne kawai ya shiga cikin rai ya fita la karara la hawa za rukuna ilaiha mutum ya yi tunani bai tabbatar da abin nan da ya tunani a kansa ba bai karkata ma wannan abin ba ba ke za la tadurru hadisan annabi suna nuna mana cewa wannan tunanin nashi ba zai cutar da shi ba بل هي دليل على كمال الإيمان لأن الشيطان إذا رأى ما من قلبه فيه إيمان ويقين حاول أن يفسد ذلك عليه shedan idan ya ga zuciyarka akwai imani akwai nutsuwa to ƙoƙari yake ya ɓata maka wannan imanin da kuma nutsuwar da take cikin zuciyarka sahabbai sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi masa tambaya inna najidu fi anfusina ma yata'abamu ahaduna an yatakallama bihi ya rasulullah mukan samu miyagun tunani sai tunani ya shiga cikin rayukanmu tunanin ba shi da kyau in ji sahabbai babu ɗayanmu da zai iya furta irin abin da zuciyarsa ke takamar da za mu faɗi wannan kalma magana tana da girma annabi ya ce wa kad wajadtumuhu ashe har kuna samun haka qalu suka ce na'am muna samun haka ya rasulullah annabi ya ce zalika sarihul iman to ya wannan shine ɗanɗan imani idan imaninka ya imanin imaninka yana da kyau to shedan zai yi ta kokari ga ya bata maka wannan imani hadisin yana sahihu muslim hadisi na 340 shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa mujallad na bakwai shafi na 282 da mujallad na 14 shafi na 108 yace abinda annabi yake nufi wannan tambayar da sahabbai suka yi ma sun kawo damuwarsu shedan yakan shiga zukatansu ya sa musu miyagun tunani game da addinin musulunci ko kuma game da Allah shi kansa zai sa musu tunani abin da mutum ba zai iya faɗansa ba don yana ganin in ya faɗe shi zai yi ridda suke gani kamar to shin ina girman wannan al'amari menene haɗarinsa shin zai musu illa sai manzon Allah ya ce babu wannan alama ce da take nuna kuna da imani ingantacciya domin shaidan baya bin gurbataccen eh, wato gurbatacciyar zuciya yana duba zuciya ce mai nutsuwa zuciya mai kyau zuciya mai imani shine shekul islam akan wannan maganar yake cewa ma'a هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له وسواسي shiga zuciyar musulmi. amma musulmin ya kyamaci wasu wasin, wada fa'afu anil kalbi yana ta kokarin ya tura wannan wasu wasi daga zuciyarsa abinda annabi yake nufi kenan da cewa huwa min sarihi da iman alama ce da take nuna lallai mutumin yana da imani kansa kan mujahidin ladhi ja'ahu al-adu ibnu taymiya yace misalin sa kamar mutum ne ya tafi yaki sai ga wani abokin gaba ya taho masa fa'ahu yana ta tunkuɗo shi hatta ku har ya ci ƙarfinsa ka tafi yaƙi ka haɗu da sojan kafirai yana kawo maka tsara kana ture ki har dai ka ci ƙarfin wannan sojan ka ingiza shi kaga wannan yana nuna haƙiƙa kana da imani domin mutumin da ba shi da imani ba zai tsaya ma ya karo da kafirin ba abinda manzon Allah yake nufi kenan shedan ya taho maka zuciyarka ya sa ma tunani mara kyau amma kuma kai baka karbi tunanin ba kana ta sa kaga alamar kana da imani kenan kallaban sarih wa inna ma sara sarihan lamma karihu tilkal wasawisa الشيطانية شيخ الإسلام yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine imani mai tsafta yanda ka san madara take farakal haka zuciyar mutumin da ke samun irin waɗannan miyagun tunanin yake zuciyarsa tana nan da haskenta me yasa saboda ai mutumin da zuciyarsa ta fara saka masa irin waɗannan tunanin bai karɓi tunanin ba yana kyamatar su yana ta tunkuɗe su wa dafa'uha fa qalusal iman sahabbai sun yi ta tura wannan wasuwasi da shedan ke shiga ya sa musu a cikin zukata suka yi ta tunkuɗewa sai Allah madaukaki ya ba su imani mai tsafta akwai wani hadisin ma wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito, sahabbai suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙalu suka ce ya rasulallah inna lanajidu fi anfusina muna samun wasu irin tunani a cikin zukatanmu Mali li anna khayra min as-sama'i ahabbu min an natakallama bihi da za a je sama a sako mu mu faɗo mu mutu ya fi a ce mun furta abin da ya zo cikin zukatan dinnan saboda mu muna samun miyagun tunani a cikin zukatanmu ya rasulullah gashi kuma abin da Allah ya faɗa wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah zai yi wa mutum hisabi akan abin da ke cikin ransa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mayar da makircin shedan ya zama iyakan abin da shedan zai iya yi ga musulmi shine ya samar wasu wasi annabi ya ce kai mun gode ma Allah wannan yana gwada maka babu abin da shaitan zai iya yi game da imanin ka banda jefa maka wasu waje. annabi ya ce mun gode ma Allah da a ce shaitan yana da ikon da ya fi haka to da ya hallaka dan adam أخرجه أحمد وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود حديث صحيح حديث ليلة إنجلتا A kan haka shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 608 yake cewa qala kasirun min ulama malamai da yawa sun ce fa karahatu zalika ba wai illa bane shedan ya sa maka mugun tunani a zuciyarka abin la'akari da shi shine shin ka so tunanin da ya zo zuciyar naka ko kuwa ka kyamace shi tunda har ka kyamaci wannan tunanin wa firarul qalbi minhu zuciyarka tana gudun wannan tunanin to abinda annabi ya faɗa huwa sarihul imani shine zuciyarka tana da ɗanɗan imani tunda har zuciyar bata karɓi wannan tunanin ba tunda har zuciyarka ta kyamaci tunanin tana koransa wannan ya gwada cewa shaitan bai ci nasara a kanka ba ai wanda shedan ya ci nasara a kansa karban tunani yake annabi sallallahu alaihi wa sallam yace walhamdulillahi alladhi kana gayatu kaidi shaytan alwaswasa iyakan makircin da shedan zai iya ma dan adam shine ya samar waswasi شيخ الإسلام يتي فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس شيطان الجني abin da zai iya maka kawai shi ne ya sa maka mugun tunani yin fiye da haka wa shaitanul insi idza guliba kazaba shaitanin mutum kuwa in an fi karfinsa sai ya girgiro ƙarya in kana magana da mutum matukar shaitani ne shaitanin mutum matukar ka ƙure shi to sai ya koma kirkiro kare da ka duba miyagun malamai shi yasa bahaushe yake cewa daga kin gaskiya sai bata shedani na mutum in kana musu da shi da zaran ka kure shi ya tabbata gaskiyarsa ta kare to tun da dai dama abin da gangan ne sai ya kirkiro ƙarya sai ya faɗa dan dai a tashi dai a matsayin kai baka kure shi ba to amma shedani na aljani shi idan ka fi ƙarfinsa to ƙoƙari zai iya jefa maka wasu wasi ya sa maka shakka a zuciyanka shekul islam ya ce wal waswasu ya aribu li kulli masa tawajjaha ila ta'ala bi zikirin aw ghairihi kar ka yi tambayi wai domin shedan ya sa ma wasu wasi kai kaɗai ne yake aukuwa da kai shekul islam ibn taymiya ya ce wallahi duk mutumin da ya juya fuskarsa ya mai da zuciyarsa ya mai da rayuwarsa ga Allah duk mutumin da ya fuskanci addini ya rungume shi wallahi bai kubuta daga sharrin shaitan duk wani ɗan adam da ya juya ya mai da addini shine a gabansa to fa yana da babban kalubale shaitan ba zai bar shi ba yawan imaninka yawan wasuwasin da shaitan zai jefa ma a zuciya labudda lahu min zalika an wa yasbira أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه zikiri wa salat don haka wajibi ne kowane musulmi ya sani shaitan ba zai bar mu ba zai fa jefa mana wasu wasi a cikin zukatanmu akan wannan addinin ya kamata mutum ya zamanto mai haƙuri sannan mai lizimtar abin da ya danganci zikiri da sallah wa ya bujjaru fa innahu bi mulazamati zalika yansarifu anhu kaidu kai duk mutumin da ya zamanto bai kulawa da addini to nan da nan shi shaytan yi cin nasara a kai amma mutumin da yake kulawa da addini za a same shi a sallah a same shi cikin masu azumi a same shi cikin masu karatun alqur'ani a same shi cikin masu kulawa da dokoki wallahi shaitan bai cin nasara a kan shi me yasa saboda inna kaida shaytani kana da'ifa a suratul nisa'i alladhina amanu alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيخ الإسلام ابن تيمية يتي شيطان بين سرى كم متمن دي قدر الدين ميسا mun yi sa'a Allah ya ce inna kai da shaitani kana da'ifa ku duba yadda Allah ya ba mu shaitan iko annabi Muhammad ya ce inna shaitana yajri min ibni adam majra dam duk inda jini zai shiga a jikinka shaitan yana bin sa saboda haka dan adam ba shi da wani iko a gaban shaitan ba shi da wani karfi wanda zai bi hanyar jini a jikinka inda duk jini zai kai annabi muhammad ya ce shedan yana bin gudun. wanda ma zai shiga zuciyarka ya rike ta sannan kuma yana ganin ka baka ganin shi akwai mugu irin wannan to amma cikin ikon Allah bayan Allah ya ba mu shedan damar ya sarrafa dan adam yadda ya so sai Allah maɗaukaki ya sa kaidin nasa ba shi da ƙarfi duk inda ya kai ga shiga zuciyarka da zaran ka samu makami guda sai ka yi maganin miliyan daya duba sharhu sahihi muslim littafin al'imamu an-nawawi mujallar na biyu shafi na biyu. unguwa idan akwai mutum kwarai shedanu ba su ma kusantar unguwan to bari kuma gidan da ya zan ana kulawa da addini ana karatun alkur'ani ana zikirin Allah madaukaki Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'a ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa Sheikhul Islam ya dauko karshen wannan aya inna kayda ash-shaytani kana da'ifa yake cewa wannan wata rahama ce ta Allah madaukaki ga musulmai makircin shedan yana da rauni da zaran ka koma ga Allah sai ka ci nasara a kan shi don haka galibi ka yi la'akari da mutanen da suke ridda anya ko masu kulawa da addini ne wanda duk kaga shedan ya ci nasara a kansa wannan mutumin ya yi nisa da Allah tuntuni da dadewa ya yi ban kwana da addini kafin shaitan ya samu galaba a kan mutum haka al'imamin nawawi shi ma ya faɗa yake cewa ya kamata musulmi ya zamanto mai kulawa da addini a kowane lokaci domin duk mutumin da ke tara addini Allah madaukaki ba zai ba mu shaitan dama kan shi ba Muhammad bin Salih al ne yake cewa Allah ya ce zai mana hisabi akan abin da ya zo cikin zukatanmu amma fa banda tunani da ya shiga zuciyar dan adam kuma bai tabbata ba dama tunanin ya zo sai ka tunkuɗe shi kai tafi ka bani wuri ba kama kula da tunanin ba to wannan ba ma hisabi akan shi a ranar tashin kiyama shedan ya sa maka wasu wasi sai ka kori wasu wasin baka rike shi ba domin me yasa aka ce bai da illa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabbai suka kawo mu suka ce shedan yana sa mana miyagun tunani ya rasulullah muna jin nauyin a ce mun furta irin wannan kalma gwamma mutum ya halaka akan ya faɗe shi annabi ya ce huwa sari zaka sarihul iman ashe babu laifi akan irin wannan tunani shi yasa malamai suke cewa duk tunanin da bai tabbata a zuciyar dan adam ba ba a yi mar hisabi a kan shi sai na biyu ibn salih al-usaymin yace an yuhimma bi shay'il muharram kai ne tunani ya shiga zuciyarka ya kamata ka je ka aikata wani abu na haram ko dai ka je ka yi zina ko ka yi fata ko ka sha giya ko ka yi kwace wani dai tunani mara kyau ya shiga zuciyanka to da tunanin ya shigo baka kore shi ba sai ka ɗan karɓi tunanin ana latsa shi lallai ba na kwan biyu ba ni da kuɗi anya ko ba za a je satan nan ba kaga kenan tunanin ba a kori tunanin ba ko au ya azima alaihi ko ko har ma yayi azama ya ma ya azama kai zan tafi don ba ni da kuɗi don haka zai je ya yi sata ko kuwa zai je ya yi zina ya yi azama ɗin gashi ya kama hanya sun mataraka sannan yana cikin tafiyan Allah ya ba shi iko ya ci karfin zuciyarsa nan malamai sun ce wannan yana da hukunci daban-daban na farko ya ƙara sa ko kuwa ya bari da farko shine an ya turuka lillahi yana tafiya tunanin nan ya dinga auna shi in yi ne ko in bari Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi nasara har da ya ci karfin zuciyarsa bai yi ba sai ya juya ya koma Allahu akbar kun ga wannan Allah zai rubuta masa lada ba wai maganar ma yana da zunubi bane in ji Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa mala'iku waɗanda suke rubuta ma ɗan adam ayyukan da yake yi Allah yana ba su daman hangen abin da ke zuciyar bawa Allah yana cewa mala'ikun idza arada abdi an ya amala sayyi'a tunda ku kuke kulawa da aikin bawana in kun ga bawana ya yi yunkuri bayan ya yi niyya har ya yi azama zai aikata wani sabo Fada ta ha kar ku rubuta masa laifi hatta ya amala ha sai ya je ya aikata wannan zunubin fa in ha in ya aikata ha bi misliha sai ku rubuta daidai abin da ya aikata ba tsari ba rai wa in taraka min ajali amma yana tafiya kafin ya je ya aikata wannan zunubin saboda auna girma na da tsoro na da tunanin haduwa da ni sai ya fasa tafiya aikata wannan zunubi faktubu halahu hasana ku rubuta masa lada daya wa idza arada an ya'mala hasana idan tunani ya shigo zuciyar bawana yana da kyau ya aikata wani abu mai kyau yana tunanin ya aikata wani abu mai kyau har ya yi azama zai aikata wannan aiki yana son ya yi wannan aiki falam ya amalha bai riga ya aikata ɗin ba ya yi azama zai aikata wani abu mai kyau yana tafiya sai ya fasa Allah madaukaki ya ce wa mala'iku tunda alkhairi ya yi nufin zai aikata ko da ya fasa ku rubuta mishi lada guda fa in ha in kuwa har ya iya karasawa ya aikata wannan abu mai kyau din to ba lada ɗaya za ku rubuta mara ba faktubu halahu bi ashri amsalha ku rubuta masa lada goma ila sab'i mi'ati bi'fin har dai ninki bakwai. mala'iku suka ce rabbi zaka abdun yuridu an ya amala a mun fahimta Allah madaukaki ka ce mutumin da ya nufin zai aikata abu mai kyau kafin ya aikata ya fasa a rubuta masa lada daya in ya aikata a rubuta masa lada goma har zuwa ɗari bakwai gwargwadon abin da Allah ya hukunta to shi wancan fa ba alheri ya nufin zai aikata ba sharri suna gaya ma Allah wa huwa absaru bihi alhali Allah ya fi sani ai wancan ya tafi zai aikata sharri kace kada mu rubuta masa zunubin ya aikata wannan sharri sai ya aikata Allah ya ce ku dai jira shi ku dai jira shi ba dai yayi niyya zai aikata sharri ba to kar ku rubuta masa zunubi kuna lura da shi fa in amilaha idan ya aikata faktubu halahu bi misliha ku rubuta mar daidai zunubin da ya aikata wa in tarakaha idan yana tafiya ya fasa faktubu halahu hasana ku rubuta masa lada guda inna ma tarakaha min jara'i saboda ya bar aikata wannan zunubin ne saboda tunani na min ajali saboda girma na hadisin yana sahihu muslim hadisi na 336 wannan yayi daidai da abin da Allah ya faɗa a suratul an'am man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها وان يزو da kyakkyawan aiki zai samu kwatankwacin ladan wannan aikin sau goma wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wanda ya zo da mummunan aiki ba za a masa sakayya ba face gwargwadon abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna ba a cutan su kayan nufin za ka aikata sharri to ba za a rubuta ma zunubi ba sai ka aikata idan ko ka fasa Allah ya ce a rubuta maka lada guda a wata ayar fa من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها wanda ya zo da kyakkyawan aiki ya samu lada fiye da abin da ya aikata shi yasa Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta masa lada goma har zuwa ɗari bakwai amma zunubi in kayi ɗaya to ɗaya za a baka laifinka wa hum min faza'in yawma izin aminuna bayan ka samu lada a duniya saboda kyakkyawan aiki ranar tashin kiyama kuma Allah ya kare ka daga babban firgita da ɗan adam zai samu kansa ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة وان يزود ممونا أيكي أيكا سمر ساكيو سكر جايما سكيو فكبت وجوههم في النار وأن أني أكي كيكي ففسكوكين سأشكي متجهنما معاذ اللہ سورة القصص الله يتي من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة وندي ذو ذكي كاوى أيكي سامولا دافية أبين دي أيكتا wa man ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ba a saka ma waɗanda suke mummunan ayyuka face abin da suka aikata gwargwadon abin da suka aikata gwargwadon zunubin su a suratun nisa'i inna Allah la yazlimu mithqala dharra inna Allah la yazlimu mithqala dharra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله بيتشوتا ورغدا قوايا ذرة وإن تك حسنة إن أيك ميتوني كي يضاعفها الله زي تنين كلادا ونن أيك ويؤت من لدنه أجرا عظيما ya ba da lada mai girma a wajensa saboda aikin kwarai da kai guda ɗaya Allah maɗaukaki ya ce wa mala'iku idza rada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasana wa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha ila sab'mi'ati dhifin don haka in mutum yayi abu mai kyau yana samun lada daga goma har zuwa ɗari bakwai har ma adadin da Allah ɗaya ya baro kansu sani shi yasa a ƙarshen wannan magana Allah ke cewa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah yana ba da lada mai yawa a dalilin abu mai kyau da ka aikata don haka in mutum yayi niyya zai yi wani aiki idan wannan aikin mara kyau ne bai aikata shi ba daga baya ya fasa saboda tunanin girman Allah Allah yana rubuta masa lada na biyu an yi himma biha kuma ya zufan an anha fa haza la wala Ya yayi himma zai aikata abin sannan ya bari bi ma'ana tunanin aikata wannan abu ya zo zuciyarsa ya fara saƙawa sai ya yi watsi da shi to wannan ba a littafin sa saboda annabi yace innamal a'malu bin niyyati dama can ya kulla niyya zai yi daga baya kuma ya kulla niyya ya bari to ba a rubuta masa zunubi akan wannan niyyar tashi sai na uku ya tamannaha mutum ya dinga buri ina ma a ce ya aikata wannan zunubin domin akwai mutumin da ya kan ɗauki shekaru masu yawa kullum ya kwanta tunaninsa shine ina ma ya zama wani kasar gumin barawo ko kuwa ina ma a ce yana zina da wanci kullum tunaninsa kenan yana ganin kamar tunanin nan babu illa a cikin shi wanda shi ake cewa attamanni ya fi ƙarfin tunani abinda kullum sai ka yi shi ba wai tunanin ya zo ma zuciyarka ne lokaci guda ba ya zo ya tafi sama da shekara guda kullum ya kwanta sai ya yi tunanin matar wani ko karuwa a ce wannan yana tunani wannan ya fi ƙarfin tunani shine ake kira tamanni yanzu wannan ya kai matsayin buri ya harisu alai la ya amadu asbab allati Hasiru bihi burinsa shine ina ma a ce ya yi fashi ya kwace ma wani motarsa ko ya kwace gidan wani ina ma a ce ya kashe wani ina ma a ce ya kwace matar wani amma kuma da yake rago ne bai tashi ya yi wani abin kirki ba shi dai kullum tunanin kenan ya dai bar wannan tunani a zuciyarsa yana ta saka yadda za a yi ya yi zina burinsa kenan haza yuka kun ga wannan mutumin ya samu hukuba a dalilin niyyarsa in ya ruwaito hadisin nan haka nan al da al-imam ibn hadisin abu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1894 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innama dunya li arba'atin kun ga ita wannan duniya ta mutum hudu ce inji manzon Allah duniya ta mutum hudu ce biyu sun same ta biyu ba su same ta ba annabi ya bada misalin mutane hudu din nan yace rajulun atahu Allahu malan mutum ne Allah ya bashi dukiya wa ilman ko Allah ya bashi ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu yana ta kiyaye dokokin Allah da wannan dukiyan da wannan ilimin wa yasilu fihi rahimahu yana da kuɗi yana ta sada zumunci wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqan alayhi ya san cewa Allah yana da hakki akan wannan dukiyan ana samun mutanen da Allah ya ba su dukiya kuma ya ba su halin kashe dukiya domin ka samu dukiya wata rahama ce daban ka samu damar kashe dukiya a hanya mai kyau kuma wannan ma wata ni'ima ce ta daban to wani Allah ya ba shi dukiyar sannan kuma ya ba shi halin sarrafa dukiyar a hanyar da Allah yake so kaga wannan mutumin shi ya samu duniya in ji manzon Allah an baka dukiyan kuma an baka damar sarrafa dukiya a hanyar da Allah yake so shikenan ka samu duniya in ji manzon Allah an baka ilimin kuma an baka damar sarrafa ilimin ta hanyar da Allah yake so fa huwa yattaqi fihi rabbahu wallahi sai ka gode ma Allah dan ku ka samu duniya in ji manzon Allah fa huwa bi khairil manazil annabi ya ce in kana neman wanda ya fi samun masauki mafi girma to fa wannan shine mutumin ya samu dukiyar kuma ya samu damar sarrafa dukiyar a hanyar da Allah yake so to wa rajulun akar ga wani kuma can daban ya kudu shi bai samu dukiyar ba amma kullun ya kwanta burinsa tunanin shi lau annan li misla fulani ina ma a ce ni ne kamar wani dukiyan nan da ya samu la amiltu misla ma amila da na yi irin abin da yake ina ma a ce ina da ilimi kamar wali. wallahi da na yi irin abin da yake yana sha'awar halin wancan mutumin annabi sallallahu alaihi wa ya ce kun ga wannan mutumin fa huwa bi niyyatihi fa huma akhirati fil ajri sawa'un a ranar tashin kiyama da wancan mutumin da ya samu dukiya ya sarrafa ta yadda Allah yake so wanda ya samu ilimi ya sarrafa ilimin nan yadda Allah yake so da wancan mutumin da bai samu ba amma kullum tunaninsa burin shi ina ma Allah ya bashi a ranar tashin kiyama ladan su daya ashe dai buri ma ibada ce shi yasa manzon Allah yake cewa nadama tuba ce ku yawaita da zaran ka tuna wani abu mara kyau da ka aikata sai ka ji ranka ya baci ko baka ce Allah ka gafarta min bukatu ba domin da zaran ranka ya baci alamar zuciyarka an samu mutum biyu kenan wa rajulun atahu Allahu malan sai mutum na uku inji annabi mutum ne Allah ya bashi dukiya walam yu'tihi ilman bai bashi ilimi ba subhanallah dukiya ga jahili fa huwa la yattaqi bihi rabbahu dan haka bai san ba hanyar da za a kiyaye Allah ba wala yasilu fihi rahimahu babu sada zumunci wala ya'lamu anna lillahi fihi haqqan dan haka bai san ba Allah yana da hakki akan dukiyarsa ba ya samu dukiya amma kuma jahili ne baya kiyaye dokokin Allah madaukaki baya sada zumunci bai kulawa da hakkokin Allah babu zakka sannan duk abin da ya danganci fasadi su ne sahun gaba Allah ka mana kariya fahuwa bi akhbasil manazil in kana neman mutumin da ya rasa duniya to fa shine wannan in manzon Allah ya samu masauki na duniya mafi muni wa rajulun akar to sai kuma ga mutum na hudu ya kulu shi kullum burin saki da kudin amma in ya kwanta law anna li misla mali fulani ina ma a ce ina da dukiya irin tawani jahilin nan la'amiltu misla ma amila aida na irin abin da ya aikata da zan samu dukiya da na gina hotel-hotel da gidan karuwai da na caca la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa huwa bi niyyatihi dan haka yana nan ana ta rubuta masa zunubin niyya fa huma fil sawa'un a ranar tashin kiyama da wannan mutumin da wancan da ya samu dukiyan masaukin su guda ne don haka buri shine tunani idan ya yi ƙarfi kuma ana maimaita shi a kullum ana sha'awar a mallaki wani abu wannan shi ake ce ma tamanni ya wuce ƙarfin tunani Allah maɗaukaki ya faɗa mana zai mana hisabi a ranar tashin kiyama bisa abin da muka ɓoye wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru eh, liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' Allah madaukaki zai muku hisabi akan abin da kuka boye a cikin zukatanku sai mutum na hudu tunani ne ya shigo zuciyarsa an ya azama ala fi'ilil ma'siya ya yi ta saƙa yadda za a yi ya aikata zunubi har dai ya yi azama zai je ya aikata din ya gama shirya yadda za a yi ya zama dan fashi ya yi gama burin ya zama sannan ya yi shirin yadda za a yi ya yi fashi din ya tafi hanyar fashi din amma kuma bai ci nasara ba kafin ya kai ga wannan fashin kafin ma ya isa inda za a yi fashin bai ci nasara ba ko kuwa mutum ne yake ƙoƙarin ya yi zina tunaninsa shine ya aikata zina kafin ya aikata zinan bai ci nasara ba amma fa ba fasawa yayi ba to wannan mutumin tuni Allah ya riga ya rubuta masa kamar ya riga ya yi fashi din ne wancan ma Allah ya rubuta masa tuni an gama ya ma yi zinan tunda ya yi azama ya kuma shirya hanyar da za a yi aikata wannan zunubin ya bi hanya illa kawai manufarsa ce bata cika ba walakin ya ajizu an haya ya kasa cimma burinsa fa alaihi ismu fa'ili in ji zan Allah me yasa annabi ya ce izal takal muslimani bi musulmi biyu ne suka hadu da juna wannan ya zaro takobi wancan ya zaro takobi kaga an wuce mahallin niyya an wuce mahalli na niyya har an kawo ga aiki wannan ya zaro takobi wancan ya zaro takobi sai aka kashe daya annabi ya ce falkatil wal maqtul fi nari da wanda yayi kisan da wanda aka kashe din duk za a sa su wuta jahannama sahabbai suka ce ya rasulullah hazal qatil ma wannan kam yayi kisa shi yasa aka ce zai shiga wuta fa ma balul maqtul wanda aka kashe ina laifinsa قال سيما الله يجي إنه كان حريصا على قتل صاحبه ai burinsa shine ya kashe dan uwan ba bai taba tunanin ya fasa wannan ba illa kawai dai bai ci nasara bane ya kai sara wancan ya kawo sara bai fasa wannan fadan ba sai wancan ya ci nasara akan shi kaga da burinsa ya cika da shi yayi kisan don haka tuni Allah ya rubuta musu dukkan su yan wuta ne don haka in mutum ya gama yin burin abu bi ma'ana ya sa tunanin zai aikata wani aiki kuma har ya shirya hanyar aikata wannan abin illa kawai bai ci nasara ba wannan mutumin tuni Allah ya riga ya rubuta masa kamar ya aikata ne sai dai kuma cikin rahamar Allah maɗaukaki duka waɗannan abubuwa da muka ambata babu guda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa zai yi wa mutum azaba a ranar tashin kiyama a dalilin zunubin da ya aikata a zuciyarsa babu inda aka ayyana karara wannan wata rahama ce ta Allah madaukaki don haka musulmi yake da fata yake da tammani a ranar alkiyama akwai wani abu da Allah zai masa wanda ake ce ma tazkiya tsarkake bawa babin tsarkake bawa ya danganci zunubin da ke tsakanin mutum ne da Allah madaukaki akwai hadisin da ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wanda ke karfafa wannan magana shi yasa da Allah ya magana zai kama mu da abin da muka yi tunaninsa a zuciya ƙarshensa sai ya ce fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha hadisin Safwan bin Mihras yake cewa bainama ana akhidun bi yadi ibn Umar wata rana na kama hannun Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam iz urida lahu eh, rajulun sai ga wani mutum ya fito wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana safwan tabi'i ne yana tare da abdullahi dan umar sahabin manzon Allah yana rike da hannunsa sai ga wani mutum ya fito yake cewa ya aba abdurrahman kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa me kaji annabi ya taɓa faɗa game da gana da za ta auku tsakanin ɗan adam da Allah maɗaukaki a ranar tashin kiyama wani mutum ke tambayan sahabin manzon Allah ya ce ko ka taɓa jin wata magana ta manzon Allah game da yadda za a samu ganawa tsakanin Allah da bawansa a filin hisabi annajwa kala ya ce sami'tuhu ya na ji annabi yana cewa inna Allah azza wa jalla Allah maguwayi da ɗaukaka yudinil mu'mina minhu yawmal qiyama ranar alkiyama lokacin da aka taru a filin hisabi Allah zai kusanci bawansa mai imani kusantar da shi ya bar wa kansa sanin yadda take Allah zai matso da bawansa mai imani kusa da shi hatta ya ba alaihi kanafahu har sai ya ɗora masa suturarsa malaman suna, fassara alkanaf bisatari siffa ce daga cikin siffofin Allah maɗaukaki babu wanda ya san yadda take wani abu ne ake kiranta alkanaf da malamai suke cewa wata sutura ce da Allah ke ma wasu kaɗan cikin bayi Allah ka sa muna ciki sutura ce ake ma 'yan gata a ranar tashin kiyama sai Allah ya matso da bawa mumini a filin hisabi ya ɗora masa wannan alkanaf ɗin bi ma'ana ya suturta shi minan nasi fa kudu sannan sai ya masa tambaya ya ce abdi hal ta'rifu zamba kaza ka san zunubin da ka aikata ranar kaza ga watan kaza a wuri kaza fa kudu na'am mumini ce na'am na sani ya Allah ya rabbi a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi kaza fa kudu na'am ya rab na sani a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi kaza fa yaqulu na'am ya rab bawa yace na san wannan zunubi ya Allah ba zai ba zai yi gardama ba Allah zai tuna maka zunubin da ka aikata kuma za ka tabbatar na'am yi. Allah zai maimaita sau uku hatta idza qarrarahu bi zunubihi ana girgawa kayi kaza kayi kaza kayi kaza yana nayi kayi kaza nayi kayi kaza nayi wara'a fi nafsihi annahu qad halaka saboda yawan zunubin kai da kanka za ka yi ma kanka hisabi kayi kaza nayi kayi kaza nayi abin yayi yawa hankalinsa ya tashi bayan an gama sai Allah ya ce inni qassatartuha alayka fid dunya a lokacin da kake duniya zunuban nan da ka aikata duk babu dan adam da ya taba gani da gani sai kai lokacin da kake zunubin na rufe ka na maka kariya na baka gata a duniya kana aikata zunubin kuma ina kare ka ba wanda ya sani a duniya ba wanda ya san kayi to a yanzu kuma gashi ina ma hisabi ba wanda ya san ma muna yi wa ana aghfiru halakal yawma to duka na yafe maka summa yu'ta kitabu hasanati sai a bashi litaya ce ku kai shi aljanna to wanda shi ake ce ma at-tazkiya Allah ka sa muna cikin waɗanda za su samu wannan rabo kafiri fa in ji annabi Muhammad yace wa ammal kuffar wal munafiqun kafirai da munafikai ba kowane musulmi yake samun wannan ba sai mai imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace yudnil mu'mina minhu yawmal qiyama wa ammal kuffaru wal munafiquna amma kafirai da munafikai fa lokacin da Allah zai gana da su da annabi ya kawo wannan gudun sai ya karanta aya ta sha ɗaya ta suratu hudu wa man aslamu mimman iftara ala allahi kazi wa man azlamu mimman iftara ala allahi kaziba أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafirai da munafikai lokacin da Allah zai gana da su ba wani sirri babu sutura babu wata gafara ba tsarkaka shela za a yi filin hisabi kowa sai ya ji za a kira sunan munafiki a kira sunan kafiri a yaqulul ashhadu haula illazina kazabu ala rabbihim mala'iku sai sun yi shaida jama'a ku gani wane da wane da wane su ne suka yi ma Allah mahalicin su ƙarya don haka ala ku sani la'anatullahi Allah zalimi na Allah ya tsine musu albarka wai gana wadda za a yi tsakanin munafiki da Allah kenan karshen ta tsinuwa subhanallah hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2441 sahihu muslim hadisi na 2768 hadisi ne muttafaqun alai wa amma al-kuffar wal munafiquna fa innahu yunada ala ru'us al-ashhad هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين don haka Allah yake kiran mu mu kyautata ibada suratul nur ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامض بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله, ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان ودين بنتاكم شيطان duk abin da ya zama tushe danci ne dai na bin shi wallahi ko tunani ne sai kana ganin kamar tsina a tuwaye babu laifi don dai na kwanta in ta tunani na kuma tun da dai ban samu kuɗin ba don an yi tunanin sata ai babu laifi ina da kai da ɓarawon ku ɗaya kullum tunaninka ka zama ɓarawo ko mazinaci kana ganin babu laifi in ji annabi muhammad Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaitan duk wani taku na kar ka bi shi tunani mara kyau ma kar ya shiga zuciyarka me yasa wa man yattabi khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar domin da zaran ka bi takun ba bahaushe ce sannu bai hana zuwa ko? to sannu a hankali zai kai ka ga alfasha ya kai ka da munanan ayyuka walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kuma in ba don falalar da Allah ke yi gare ku da rahamarsa ba ma zakaminkum min ahadin babu wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah ai abadan walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi Allah ka samu na cikin masu samun tsarkaka wallahu sami'un alim Allah mai ji ne abin da kuke faɗa Allah masani ne abubuwan da kuke aikatawa da wanda kuka bayyana da wanda kuka koye duka Allah ya sani walaqad khalaqnal insana wa na'lamu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان أي حقيقة مو مكهل آدم ونعلم ما توسوس به نفسه mun san duk abin da ransa ke sa masa wasu wasi duk abin da ranka ke saƙa maka Allah ya sani to me zaka ɓoye ma Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid mun fi kusa da shi fiye da ma jijiyoyin wuyansa guda biyu din nan hablul warid sune irqul unuq jijiyan da ke wuyanka ta dama da hagu an ce aqrabu shay'in liddimaq babu abin da yafi kusa da kwakwalwarka fiye da waɗannan jijiya guda biyu su waɗannan jijiyoyi biyu suke wato haɗe da kwakwalwar ɗan adam Allah ya ce ga su daga su sai kwakwalwarka to mun fi kusa ma da kwakwalwarka fiye da waɗannan jijiyoyin wallahi wannan wata mu'jiza ce ko wani malami da ya rubuta wani littafi musamman a kanta akan wannan magana da Allah madaukaki ya faɗa bincike da likitoci suka yi game da hablul warid jijiyar da ke wuyan dan adam me yasa Allah ya bada misali da ita saboda wallahi babu ji babu sashi a jikin dan adam da ya fi kusa da kwakwalwarsa fiye da wannan jijiya to amma kuma Allah ya ce mun fi jijiyan kusa da kwakwalwarka wa nahnu aqrabu ilaihi ilaihi tunaninsa ake nufi min hablil warid a suratu zukhruf am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم كنت أماني سكي بمسا أبين دا سكي بوي وابا san abin دا سكي بينا وابا sun ɓuya sun yi mitin mun sani sun gana cikin jama'a mun sani wa na ladaihim yaktubuna manzanninmu ma suna ta rubuta duk abin da aka yi minis din an gama an yi filing an rufe sai a kiyama a buɗe maka ba abin da aka rage يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما عملون محيطا يستخفون من الناس سنا قوي ومتاني وانا ابو su bashi a zuciyansu wala yastaghfuna min Allah ba su koye Allah ba ai wa ma'ahum yana nan tare da su iz yubayyituna ma la yarda min alqawli lokacin da suke kwana da abin da Allah bai yarda da shi ba su kwana ana mitin akan wani abu wanda ke zama sharri Allah ya ke wai al'amarin ɗan adam don haka duk abin da kake aikatawa tuni Allah ya riga ya sani kuma ya sa an rubuta ko tunani za ka yi ɗan uwa ka yi mai kyau Allah maɗaukaki ya mun gani akwai cuta na wasu wasi wannan ciwo na wasu wasi Allah maɗaukaki bai kama ɗan adam da shi kuma yana daga cikin sharri na shaidan ya sa maka tunani a cikin zuciyarka don ya bata maka alwala don ya bata maka sallah ya hana ka sukuni ko ya sa maka ya sa maka shakka game da addini kullum ka rika tunanin abubuwa marasa kyau to akwai hanyoyi da ya kamata mu bi saboda kare kanmu daga irin wannan sharri na wasu wasin duk da shi ke, Allah maɗaukaki ba zai mana hisabi a kai ba a ranar tashin kiyama domin wanda ya samu cutar wasu wasi, ciwon shakka akwai mutane irin su mutum zai tafi bayan gida tun da aka kira sallah ya je fitsari har ladan ya yi ikama har aka gama Sallah bai fito daga wajen fitsarin ba sai ya gama ya tashi sai ya ce a ah, anya kuwa fitsarin nan ya tsugu ya koma ya tsuguna ya ɗebo ruwa ya taba an gama sallan bai fito ma daga wajen sarki ba wannan sharrin shaidan kenan wallahi yana samun jama'a wani kuma sai ya yi kabbaran ka ga ya saki ya daga hannu yana ta kabbara ka dauka ana sallan idi ne da shi sai ka tambaye shi ce maka ai shi yana shakka ne kabbaran nan ta fari anya ma ta inganta sai ya kuma subhanallah shekul islam ibn taimiyya cikin dar'u ta'arudil aqli wan naqal mujallal na uku shafiyan 318 yace na farko wajibi ne musulmi ya sani duk sa'ilin da wasu ya zo masa wajibi ne ya kuɗe shi kar ya yadda da shi abu na farko kenan ya bil isti'azati da zaran kayi a'udhu billahi Allah zai raba ka da shaidan wanti ha'il abdi sannan kuma in ka bar aikata wannan abin wa an yaqula idza qala lam yaksil misali shaidan sai yace maka ai baka wanke fuskar ka ba a lokacin da kake alwala sai ka ce bala qad ghasaltu wajhi Sheikhul Islam ya ce da zaran shaidan ya sa ma wannan tunani ai ban wanke fuska ba sai kai kuma ka ce na wanke kar ka koma wa idza khatara lahu annahu lam yanwi kana cikin sallah sai ce ai baka kulla niyya ba sai ka ce a ni kam na yi niyya ka ci gaba idan shi zai ce ma lam yukabbir ba kai kabbaran harama ba ya kulu bi kalbihi sai ka ce a zuciyarka bala kad waitu na riga na yi niyya wa kabbartu kuma na yi kabbara wato duk sa'ilin da wasu wasi ya zo maka kai kuma ka ɗauki akasin shi wanda shine wajibi abin da ya kamata musulmi ya aikata fa yasbutu alal haqq kenan ka tabbata akan gaskiya domin al-yaqinu la yazulu bishak tunda har gashi yanzu kana cikin sallah sai shi ya sa ma tunani ai baka yi niyya ba ah, ga tabbas wanda ke cikin sallah shi kuma za a ci bai niyya ba da bai yi niyya ba yayi sallah saboda haka kana cikin tabbas ne yaushe za ka bar tabbas ka koma ga shakka bai kamata mutum ya dauki zato ya bar tabbas ba fa yasbutu ala al wa yadfa'u ma yu'ariduhu min al kullum mutum ya rika tunkuɗa wannan waswasin fayara shaitanu quwwatahu wa sabatahu alal haqq fayandafi'u anhu da zaran shaitan ya ga kana da karfin imani ai ya gwada ka bai ci nasara ba wallahi zai rabu da kai wa illa amma ya taho da abin yana maka ne lokacin ma kana fitsari in ka je fitsari ya ce ai fitsarin nan ya zuba bayan ka tashi sai ka koma ka tsuguna ka sake to tun da har kana bin shi to yanzu kuma abin ya kawo har cikin alwala idan ka ci gaba da bin wasu wasin abin sai ya kai ka har sallah in ba a yi hattara ba sai ka fara sallan asuba kafin ka gama azhar ta yi imana to kayi alwalan ya ce baka yi ba ka koma bayan gida an kuma an dawo ko kuwa kana sallan ya ce maka ai baka yi kabbaran harama ba kana ta maimaitawa lokaci na tafiya har lokacin sallan ya fita baka gama ba kenan abin da ke faruwa shekul islam ya ce da zaran ka bi umarninsa to daɗa jefa ka cikin halaka yake kar ka yadda ma matara'ahu da shuku wa shubuhar da zaran shaidan ya taho ya ga mutum yana karban shakkan da yake jefa masa yana karban rikitar wanda yake samar na tunani ah, to a wannan lokaci ne aurada alaihi min zalika ma ya'juzu an daf'ihi shedan sai gangaro masa da tunanin da ma ba zai iya tunkuɗe shi ba wa sara qalbuhu mawridan lima tuhihi shayatinul ins wal jin har shedan ya mai da zuciyar ta zama sa sai irin abin da ya ga dama ya jefa mata shedan sai ya jefa mata shakka sai ta dauka ya jefa mata wasu wasi ta dauka irin wannan zaka ga mutum ya ce ma shakka ta dame ni ban iya sallah saboda shaitan ya mallaki zuciyarsa abinda aka ce karka ba ma shaitan ma zuciyarka da zaran shaitan ya ce baka yi tsarki baka ce na yi domin wanda bai tsarki ba yayi alwala malamai sun ce mana al yaqinu la yazulu bi tabbas baya kaucewa a dalilin zato tun da gashi yanzu kana cikin sallah to kar ma ka bar wannan sallah wai saboda kana shakkan baka yi kabbaran harama ba domin wanda bai kabbaran harama ba ai ba zai ma fara sallan ba wannan ita ce ka'ida ta farko kar ka ba ma shaitan dama bisa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim hadisin Abu Huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا shaitan zai iya zuwa ga ɗayan ku yana cewa wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza kana cewa Allah har dai a ƙarshe ce man khalaqa rabbaka to Allah da ya halicce ka shi kuma wa ya halicce shi yana iya zuwa maka gaba da gaba yana iya zuwa maka ma a zuciya fa idza balaga zalika falyastahiz billahi da zaran tunani ya iso haka to mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi annabi ya ce kuma mutum ya bari in magana ce ake ya bar magana in tunani ake ya daina tunani wannan yana kama da inda Allah ke faɗa a suratul araf wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah إنه سميع عليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ حتى ذا أسام الشيطان مك وتفزقا يقو قد ربك دا إيماني فل Ah, fasta'id billah sai ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim Allah mai ji ne masani innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun innal ladina innal ladina taqaw wadanda suke kiyaye dokokin Allah idza massahum eh, shaytan idan wani mai zagayawa daga aljanu ya zo har ya samu damar taba su ya jefa musu shakka zakaru suna tuna Allah in sun yi isti'aza fa idahum mubsirun sai gashi suna ganin hanya wato ashe in baka nemi tsarin Allah ba to karshe kana cikin makanta shedan ne zai ta janka kana aikata abin da yake so kuma shedan yana iya sa maka dukkan wani tunani Allah ba zai kama ka da laifinsa ba matuƙar baka furta wannan abin ba komai muni shi ko da tunanin ya kai ga zagin Allah ya kai ga kafurci ko ridda Allah ba zai rubuta maka zunubi a kai ba matukar baka furta wannan kalman ba an ji annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat bihi anfusuha ma lam ta'mal ma lam ta'mal aw tatakallam hadisin rawahu al-imam al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gafarta ma al'ummar annabi Muhammad duk irin abin da ya zo cikin zuciya na mummunan tunani matukar mutum bai kai ga furta abin da ya tunani a kansa ba ko aikata shi to Allah madaukaki bai rubuta maka zunubi a kai don haka da zaran irin wannan tunani ya zo sai ka nemi tsarin Allah madaukaki kuma ka yi tofi ta hannun hagu wanda ya zo cikin hadisin da yake sahihu muslim hadisin usman bin abil asi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya taho ga manzon Allah fa ya ce masa ya rasulullah inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya shaytan yana rikitar da ni yana hana ni sallah in na tashi karatun ma sai rikitar da karatun in kasa kana gane komi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace zaka shaytanin yuqalu lahu khanzab wannan wani shedani ne da ake kiransa khanzab fa idza ahsastahu da zaran ka tsinkayi alamar ya taho fa ta'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah bayan ka ce a'udhu billah watfil ala yasarika salasan sai ka yi tofi ta hagu sau uku usman bin abil as yace fa fa'altu zalika yadda annabi yace in yi sai nayi fa azhabahu allah anni sai allah ya raba ni da wannan waswasin kaga maganin waswasi a sunnar manzon Allah don haka zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko da kana cikin sallah kuma kai tofi ta hagunka duba fatawar lajnatid da'ima mujallal na biyu shafi na 206 kai tofi ta hagunka sau uku kana tofi sau uku bayan kayi isti'aza din nan guda sannan inda hali ka nemi tsarin Allah madaukaki a cikin addu'o'i da kake yi ka rika neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka rika tunkuɗa wannan waswasin duk sa'ilin da tunani ya taho maka cewa ba ka yi wani aiki ba to karka yadda da wannan aiki sannan ka ce uzu billahi mini shaitanin rajim sannan ka yi tofi ta hannunka guda uku abin na hannunka na hagu sau uku malamai suna cewa bisa ga wani hadisi wanda ya inganta yana sahihu jami'i sagir hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ji wasu wasi yana iya karawa da amantu billah hadisin aisha Allah shi kara mata yarda take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum ya'tihi shaytan shaytan yakan zo ma dayan ku fa yaqulu yace masa man khalaqaka wa ya halice ka fa yaqulu Allah mutum yace Allah ne ya halice ni fa yaqulu sai ce man khalaqa Allah wa ya halice Allah fa idza wajada zalika ahadukum ko tunani ne yazo ga ɗayan ku wa ya halicci Allah nan take sai mutum ya ce amantu billahi wa rasulihi annabi ya ce in mutum ya faɗi haka fa inna zalika yazhabu anhu Allah zai raba shi da wannan tunanin kaga baya ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana da kyau mutum ya kara da amantu billahi wa rasulihi sannan mutum ya tofi hagu sau uku ibn eh, al-qayyim al-jawziya yayi magana cikin littafansa musamman kamar igasatul hafan ya kawo maganganu akan mas'ala na waswasi mujallar na farko shafin 135 yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana ishara da abubuwa da dama cikin su akwai farkon suratul hadid inda Allah ke cewa huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim suratul hadid ayata uku yana da kyau mutum ya karanta waɗannan kalmomi yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da su waɗanda suke magance mana sharri na waswasi baya ga amantu billahi wa rasulihi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kuma kana sallah ne ka faɗi waɗannan abubuwa sallar ka bata baci ba domin abin da annabi ya gaya ma Usman bin Abil As kenan yace masa fa idza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu da zaran ka ji alamar shedan ya taho maka yana sama wasu wasi ka nemi tsarin Allah game da shi don haka ko da a sallah ne ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rasulihi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ka yi tofi ta hagunka sau uku Allah zai raba ka da shi yau da gobe kar ka yi tamani dan yi shi yanzu baka samu sauki ba Allah ba zai amshi addu'anka ba kamar yadda ba lokaci guda shedan ya samu mallakan zuciyarka ba haka nan ba lokaci guda za ka warke ba babu mamaki Allah ya warkar da kai a take babu mamaki kuma a ɗauki lokaci amma duk mutumin da ya tawakkale ga abin da Allah ya faɗa babu shakka Allah zai taimaka masa sannan a yawaita addu'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake du'a iya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik mutumin da yake samun waswasi matukar yayi riko da wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ana fatan zai samu sauki kuma baya ga haka malamai sun ce yana da kyau mutum ya zamanto mai tambaya domin abin da ke faruwa ga masu wasu galibi za ka taras ba sa zuwa su yi tambaya game da matsalolin da suke shiga cikin wasu wasi din to in dai ba za ka kai ga yin tambaya ba dole za a samu shedan yana daɗa dulmiyar da kai cikin wannan halaka Allah shi samu gane yana da kyau mu dakata haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi yaya hukuncin mai amfani da hannunsa don cire sha'awa domin tsoron yin zina da wata mace haramun ne <clears throat> haramun ne mutum ya yi amfani da hannunsa ya fitar da maniyi al-istimna malamai sun ce babu shakka haramun ne saboda baya cikin hanyoyi na sauki da Allah madaukaki ya bayar illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to in banda matarka da baiwarka in ka fidda sha'awa ta wata hanya anta malum za a zarge ka kenan mu duba majmu'u fatawa a cikin majmu'u fatawa shekul islam ya yi maganganu masu yawa akan mutum ya fidda maniyi da hannu babu shakka haramun ne amma yana iya zama halal ga mutum ɗaya shine mutumin da in bai yin ba yana kwanciya rashin lafiya ciwo ciwo na zahiri ba wai yana tsoron zai cutu ba wanda aka tabbatar yana cutuwa idan ba ya fitar da mani din nan ba to dan ya fitar da hannunsa bai yi laifi ba yana majmu'u fatawa mujallal na 34 shafin 330 wannan ko yace wani bawan Allah wani bawan Allah ne yana tuki sai ya kashe yarinya yana cikin azumi na kafara sai wannan azumin ramadan ya shigo to ya zai yi zai ci gaba da azumin ramadan da zaran azumin ramadan ya wuce washe gari ana sallatu washe gari zai dora kafararsa ah, shi ma yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 21 shafin 139 ba wai wannan kadai ba hatta mace da take yin kafara haila ya bayyana gare ta in haila ta dauke sai ta ci gaba ko ko wanda rashin lafiya ya same shi idan rashin lafiya ya warke sai ya ci gaba menene halaccin karanta dogon sura kamar sumuni biyu ko uku a sallar tarawih mustahabi ne yana daga cikin abin da ake so game da sallar tarawihi a daɗe ana karatu yana daga siffofinta da ake so duba al mawsuatu fiqhiyyatil muyassara mujallad nabi shafin 160 wannan yace ina son a taimaka min da addu'a saboda na rubuta wani jarabawa na neman aiki Allah ya amsa masa du'a'i shi kuma ne ce ina neman a taimaka min da addu'a ta musamman domin sama da shekara biyu kenan ina fama da malaria Allah ya bashi lafiya what about football competition where a participant may use what he gained for Islamic to menene ina ji fahimtar kamar ko yana nufin mutum ya yi amfani da kuɗin da ya samu ta bol ya yi amfani da shi ta wajen ayyuka na addini don kwallo ne ya tara kuɗi kuma ya wani aikin addini to dai kun riga kun san hadisin da manzon Allah yake cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karban wani abu sai mai tsarki sai a tambaye ka kwallo yana da tsarki ka zo fi kawun nawazil mujallar na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da uku a cikin fikhun nawazil an yi bayani akan cewa bol yana daga cikin hanyoyi da malamai suke cewa akwai shubha cikinsa baka da ikon ka ce halal ne kudin da aka samu ta wannan hanya tunda ko akwai shubha a cikinsa Allah maɗaukaki bai karɓan aikin da aka yi wanda aka same shi ta hanyar shubuha in ji malaman sunna wannan yace ya dace yayin da ake ruwan sama a kira sallah kuma a yi ta eh na wato hada sallah a dalilin ruwan sama domin masallacin unguwarmu mu ba sa yi wai sai dai a masallacin juma'a kadai ake yi shin haka ne to ba haka bane kowane masallaci daidai ne a haɗa sallah magariba da isha a dalilin ruwan sama yana majmu'u fatawa mujallal na 24 shafi na 30 ba wai sai a masallacin juma'a kada yake yi ba wannan yace i used to participate in night prayers but for some time uh, i used to be highly feverish na kasa karanta ƙarshen abin ina fahimtar kamar yana so ya tambaya ne akan yanzu baya iya tashi yayi nafilan dare and that is the work of satan you should strive to keep up with your night prayers shedan shi ke sa mutum ya daina sallan dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi abdullahi dan umar da abokinsa yake ce ma abokin wannan mutumin kwarai ne inda ba dan ya bar sallan dare ba <laughs> ashe sallan dare babban aiki ne sai mutanen kirki suke yi wannan kuma ya ce mutum ne ya gina wa mahaifiyarsa gida bayan ta shiga sai Allah ya mata rasuwa ya matsayin gidan gado ne mana ba ya gina ya bata bana ta ne tun da ta mutu kuma ya zama na magada idan ba ya bata kyauta ba ne sai ya kafa shaida game da karanta littafi mutum yana sallah wanda kai bayani kwana biyu da ya wuce to tambaya a anan shine akwai littafai wanda sun shafi boko misali hisnun muslim wanda sun shafi addu'o'i na boko ga juz'i da sauransu juzi'i na goma idan na karanta misali ya karanta littafin addu'a a lokacin ana cikin sallah babu laifi ina jin abin da yake nufi kenan to babu shakka ba kyau mutum ya rike littafi na addu'a yana karanta addu'o'i an ce babu laifin mutum ya rike alqur'ani saboda bashi da hadda ka rike alqur'ani kana karantawa mun ba da hujja akai amma ka rike littafin addu'a kana karanta addu'o'i malamai sun ce babu kyau mutum ya yi haka sai dai kuma ko da yayin sallarsa ta inganta ka duba almajimo littafin al'imamun nawawi mujallad na hudu shafi na ishirin da biyu za ka ga wannan bayani ina son a ƙara min bayani game da sallar tarawi misali na yi raka'a takwas wato sallama hudu bayan na je gida wato tsakiyar dare na tashi na ci gaba da shafa'i har san da na yi raka a goma sai na yi wutiri na yi sallama to ai ka wuce raka a goma sha ɗaya kuma bai kamata a wuce raka a goma sha ɗaya ba saboda manzon Allah baya wuce haka ina sahihul bukhari hadisi na dubu da da da arba'in 1141 ina son ka don Allah to kai ma Allah ya soka a dalilin haka ina bukatan yan uwa musulmai su taya ni addu'a da bukatu da yawa saboda yana da bukatu da yawa mu ma da bukatun namu jinkin wanda ya yi haji wa mutumin da ya yi wasiya shi ma ya sauke farillan haji la ya kamata mu sani da farko kafin wani ya je ya yi ma wani haji sai wanda za a wakilta din ya taɓa yin aikin haji sharaɗi ne in bai taɓa yin aikin haji ba ka bashi kuɗi ka ce je wa babanka aikin haji ka bashi kuɗi ya je soke farillan shi ne domin da zarar ya je aikin hajin yayi Allah zai rubuta masa to ai kai baka taɓa yi ba wannan naka ne wanda bai taba zuwa haji ba ba a cewa ya je wakilci wani sai wanda ya taba zuwa yana al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara mujallad na shafin 247 shi ko wannan yace menene hukuncin matan da take da ciki har ma eh, ciki sai bayan sallah ta haihu kenan wato ciki wata ramadan tana da ciki ba ta yi azumi ba ciyarwa za ta yi kawai koko za ta rama ina jin tambayi kenan wannan matsala ta samu muhawara sosai a tsakanin malamai tun daga kan sahabbai hatta eh, tun daga kan tabi'ai har zuwa malaman karshe amma abu wanda ya tabbata hujja mafi karfi a nawa fahimta shine idan mace ta bar azumi a dalilin ciki ko a dalilin shayar da jinjiri ita wannan mata ba za ta rama azumin ba za ta ciyar ne mudu ɗaya madadin kowace rana wanda ya hukuncin nan sahabban manzon Allah ne akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas ka duba Irwa galil mujallar na hudu shafi na goma sha tara don haka wannan shine fatawar da nake badawa wanda ta bar azumi a dalilin ciki ko shayarwa za ta ciyar ne babu ranko limami masallacinmu kullum a cikin sallar asuba akan ji yayi shiru a raka'a ta ƙarshe domin karanta alkunuti shin wannan sunna ne to ita ma alqunut babu shakka an samu muhawara sosai a tsakanin malamai tattare da al'amarinta wanda maganar ba karama bace dan ta shafi mashabobi tun zamanin farko illa dai mafi inganci shine kada mutum ya dinga alqunut kullum ka duba zadul ma'ad mujallar na farko shafin 272 amma kuma dan ya rike yana yi bai kamata ka zan abokin adawa da shi ba Allah shi samu gane yaya hukuncin sallar mutum a yayin tafiya a motar arna mai tsawo wanda ba a tsayawa a yi sallah ina ga mun ba da amsan nan cewa mutum zai yi sallah a cikin mota ah, yana a sharhul mumti mujallar na hudu shafin ya dari hudu da tamanin da biyar shi ko ne ce yana so in fidda zakka amma ba ni da kuɗi cikakke a yanzu zan iya samun rabi to ko ya halatta in ba da rabi yanzu sannan gaba kuma in ba da cikon to shi kuma kaga inda zakka ta gagara kenan ba a bashin ta. in lokacinta ya yi dole ka fitar ba a jinkirta zakka amma ana gaggauta ta bi ma'ana idan kana ka saba da zakka ne a watan sallah to babu laifi don ka fitar yanzu a watan azumi ka yi ta kafin zuwa lokacinta amma lokacinta ya yi ka kara kwana ɗaya haramun ka duba fatawar lajinatu da'ima mujalla na tara shafin ɗari uku da tis'in da biyu don Allah ina son bukatar addu'a daga gare uh, ka da kuma yan uwa akan abin da yake damuna Allah shi ya mana damuwa wanda ya ce zai samu lada a dalilin karanta tarjamar alkur'ani na hausa tunda bai iya larabci ba amma zai iya karanta transliteration ko na english ko kuma wani harshe daban babu lada in ka karanta fassarar alkur'ani da hausa ko da turanci ka yi kokari kana nazari ma a matsayin kana da ladan karatun alkur'ani la Allah ya faɗa ya maimaita Allah ya saukar da alkur'ani da harshen larabci kaza kai ko da hausa ka karanta Allah allajnatu da'ima mujallal hu shafi na ɗari da sittin da biyar in ka duba zaka ga wannan amsa babu lada ga wanda ya karanta tarjama ko ma ka koyi karatun alkur'ani da larabci domin ibada ne ko aya biyu kake a kullum ya fi a ce baka yin ko ɗaya yana tara mutane a gidansa suna shan ruwa mai bada da abincin kuma ba musulmi ba ne ya abin yake ta kai za a tambaya ko ya abin yake ka tara mutane su yi buɗe baki mai hidiman kafiri ne ina ga kamar tambaya yake kasan hausa iri-iri wasu kuma tambaya suke nan wai abin yake yana tambaya ina hukuncin musulmi ya aje kafiri yana masa hidima a gida to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duba sahihul bukhari hadisi na 356 malamai sun ce babu laifi don ka aje kafiri yana maka hidima amma abin da aka fi so shine ka aje musulmi domin shi annabi lokacin da ya aje kafirin ai kun ga abin da ya auku da shi kafirin ne ya ɗauki gashin manzon Allah ya ɗauko